a fusace fita falo ya tarar da shi wayan babu kowa sai karan tv kai tsaye nufi bedroom ɗinta yayi yana zuwa ya tsaya sakamakon ganinta dai akan gado kwance ta mimmiƙe to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba da sauri ya shiga ɗakin yana faɗin lalle wannan ta mugun raina min hankali zan yi maganinta duka ya ɗaɗa mata akan santala santalan cinyoyinta A ɗan firgice Zainab ta tashi domin harbaci ya suma ɗaukanta. Ke, mami bata ce miki ina neman ki bane? Wallahi ya alhaji mantawa nai, bacci ne sosai a idanuna. Tsaki alhaji ya bai iya ce mata komai ba. Shafarta ya so yi cikin zafi-zafi wani irin takaici ne ya lullube Zainab don ta lura ita ɗin yanzu ba ta da wani amfani sai dai in buƙatar shi ta tashi Zainab tana gudun ranar da Alhaji zai shigo hannunta. Tana jinsa har ya gaji dan kansa ya barta. Ko sauraron ta bai ba kai tsaye ya wuce bedroom ɗinsa. Da takaici Zainab ta yi wanka tsanar Alhaji da mami ce a cikin zuciyarta. Haka Zainab ta ci gaba da rayuwa a cikin wannan gida. Ita dai san ba ta da wani farin ciki da za ta iya ɗorarwa a rayuwarta wanda za ta ce ta samu a cikin wannan gida. Sai ma zallar takaici da Zainab take kwasa a cikin gidan. Wata rana da yamma Zainab tana zaune a falo ita kadai. A hankali Zainab ta sa hannu take shafa cikinta wanda ya soma fitowa domin yana cikin wata na bakwai kenan. Zainab tana ta fama zuba masa addu'a domin sosai take son abin da ke cikin cikin nata. Zaune take tana tunani tana faɗin ina ma cikin nan na ya kalil ne. Ta san tabbas da yanzu a cikin farin ciki suke. Allah sarki ya kalil ko a wani hali yake yanzu ta yi ma kanta tambayar da ita kanta ba ta da amsarta da sauri ta soma istighfari domin ta san a cikin wannan tunanin da take tana iya samun zunubi hankalinta kwance ke a 'yan kwanakin nan domin alhaji ya yi tafiya kusan wata biyu kenan baya gari wannan dalilin ne sanya ta har ta fara samun kwanciyar hankali don zainab har ɗan ƙiba ta yi domin cikin jikinta ya bi ƙirjinta da mazaunai amma yanzu cikin ya suma fitowa sai mata kyau a jikinta har ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fahimci akwai ciki a jikin zainab domin kullum cikin hijabi take cikin kuma babu abin da yake hana ta har karama lokacin da yake karami domin tana fama da amai da sauran laulayi a yanzu kuwa zainab babu abin da yake damunta fatima ce ta sallama zainab ta saurin amsawa tare da ce mata wai sista ina kika shiga ne yau kika bar ni ki bari kawai sista a yau muna can wajen kallon bal Gayan ya yi sosai gashi kuma ɗan Najeriya zo ki ga yadda yake zira ƙwallo a raga. Marmishi ne ya kuɓi cewa Zainab tana addu'ar Allah ya sa ya yi kalil ɗinta shi ma ya zama abin kwatance a Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Fatima ta dube ta tare da faɗin daga maganar bal sake ki hawo murmushi I eh, wallahi, ni ma ina da wani ɗan uwa ne da yake buga kwallo a yanzu haka yana kasar Ingila. Ikon Allah, amma shi ne baki taɓa sanar da ni ba? E wallahi, kin san magana kamawa take. Amma duk sanda muka ji ranar insha Allahu zan kai ki har gidansu. Allah ya kai mu, Zainab na buɗe baki da Nira za ta magana suka ji sallamar Alhaji. Da sauri Fatima ta miƙe tare da faɗin sane da zuwa yaya Alhaji. Ya ce yauwa, Fatima kina nan kina taya ta fira ne? Eh, Fatima ta amsa kanta na ƙasa tana mamakin yadda yau Alhaji ya mata magana ba tare da ya yi mata faɗa ba. Ko da Fatima ta ɗago kanta ta ga bata gan shi a falo ba ai bata tsaya ba, da sauri ta fita ta bar falon ba tare da ta yi wa Zainab sallama ba. Zainab da ta zama mutum butumi tare da fargabar dawowar Alhaji. Dan cikinta kuwa sai famar wutsalniya yake yi tamkar zai tsaga cikinta ya fito. Ƙarfin hali Zainab ta yi tare da miƙewa kai tsaye ta nufi ɗakin Alhaji. bakinta ɗauke da sallama ta shiga ɗakin ya amsa mata yana mai ci gaba da abin da yake yi bari na ɗan haɗa maka ruwan zafi kai wanka zainab ta yi maganar tana nufar ban ɗaki no zo na rage zafi a matsi nake ya yi maganar yana ruko hannunta haɗe bakinsu ya yi guri ɗaya yana aika mata saƙonninsa tsayuwa ta gagare su sai zubewa suka yi a kan kafet duk da haka bai saki bakin zainab ba sosai ya dukufa don samawa kansa lafiya tafiya ta yi nisa har zainab ta suma mai da masa martani sai gani ta yi ya tsaya cak ko kafin ta samo dalilin tsayawarsa sai jin maganarsa ta yi yana cewa ke menene ya sanya cikin ki tauri har ya suma girma haka maganar ta sa wadda ta sa ta faduwar gaba domin shi har ga allah bai yi tunanin ciki ba ne A kiɗime Zainab ta ce masa ciki ne da in ina ta yi masa maganar. What? Cime? Tsawarar da Alhaji ta sanya har sai da wayata ta faɗi. Wai me kuke tunanin Alhaji zai wa Zainab? Idan mami ta ji maganar cikin Zainab kuma har yana dab da fitowa duniya shin wani mataki kuke tunanin za ta ɗauka? A kiɗime Zainab ta ce masa ciki ne da in ina ta yi masa maganar. Duk amsar tana alƙalamin marubuciyar sai kun bi sannu a hankali na warware muku. Kada mutum ya wuce sai ya yi kwamen ehe ko laikin ko sharing. Ciki Zainab Alhaji ya maganar cike da mamaki yana kai hannu kan cikin nata wanda ya so mai girma. Ko kafin Zainab ta yi wani yunkuri sai jin saukar wani zazzafin mari ta yi wanda ya yi sanadiyar ɗaukewar fashinta na minti uku. A kausashe ta je muryar Alhaji yana cewa wato ban san baki da mutunci ba sai yau. ke cikin ne a jikinki amma kika ƙi sanar da ni tun da wuri sai yanzu a zafafe alhaji ya dire maganar tare da ci gaba da ɗora sabuwar magana to bari ki ji in gaya miki ke dinnan baki isa ki raba ni da mamina ba tun da wuri ki san yadda zaki yi da cikinki domin ba bana ƙaunarsa a zafafe ya ƙarasa dire maganar yana hankaɗa zainab ya zuwa ƙasa Wani irin kuka Zainab ta saki mai tsuma zuciya domin cikin ire-iren tashin hankalin da ta gani babu tashin hankalin da ya kai wannan firgita ta. Bata taba tunanin irin wannan hukuncin ba daga Alhaji domin tana da yakinan Alhaji tabbas ya san cikinsa ne ba zai kuma guje shi ba. Babban abin da ya ɗaure mata kai shine yadda Alhaji ya fitar mata da kalma mafi muni a game da cikin. tabbas ta san wannan na fulani ne akan wanda mami za ta mata matuƙar ta san da shi lallai ta tabbatar da cewa sai ya salwanta wani sabon kuka zainab ta fashe da shi ikon allah ne kawai ya kai ta bedroom ɗinta akan gado ta zube tana ci gaba da rusa kukanta shi kan alhaji toilet ya shiga ransa a matukar ɓace da farin ciki alhaji ya dawo garin amma ganin wannan abin ya sanya hankalin shi ya matuƙar tashi sosai a gaggauce idar da wankan sannan ya shirya cikin ƙananan ka ya fito ya zuwa falo bai tarar da kowa ba mami ba ta na." don haka kai tsaye ya wuce zuwa bedroom ɗinta sallama alhaji ya yi kamar baya son yin magana mami wadda ke zaune a bakin gado hannun ta riƙe da waya ga dukkanin alamu mami waya ta gama amsawa ta yi cikin kulawa ta dubi ɗan nata bayan ta amsa sallamar ta ce babana lafiya na ganka cikin wannan yanayin ba yanzu na ga ka fita cikin zallar farin cikinka ba Mami ta dire maganar tana kallon alhaji shiru alhaji yana tunanin ta inda zai fara gaya mata maganar domin ya riga ya san tabbas ne sai maganar ta tashi hankalinta san baya son abin da zai tashi hankalin mamin nasa kasa amsa mata alhaji yayi sai sun koyar da kansa zuwa ƙasa yana jin yatsun hannunsa Shiru ya yi yawa sosai akalla ya kai kimanin minti goma bai ce da mami komai ba, don haka sai ran mami ya ɓaci ta ce da shi, "Ta shi ka bani waje tunda ba za ka yi min magana ba. Ta dire maganar tana mai nuna masa hanyar waje, ajiyar zuciya alhaji ya sauke. Idanuwansa tam da kwalla ya buɗe baki da ƙyar ya ci gaba da magana, mami Zainab ba ciki ne da ita, cikin rawar murya yake yin maganar ko kafin ya idarar da maganar tasa har mami ta sauke masa wani zazzafan mari a fuskarsa what ta yaya haka ta faru mami ta yi maganar cikin firgici da razani da tsananin tashin hankali alhaji da ya ji shigar marin da mami ta yi masa don shi ban shi da wani ya taɓa lafiyarsa har ya manta sai yau da mami ta yi masa irin wannan marin don haka sai ya sanya alhaji gyara zama cikin firgita a razane alhaji ya ce mata eh mami ni ne na shiga cikin wani hali shine na tara da ita amma kiyi yi haƙuri mami wallahi na kasa kare kaina ne kuma ba zan sake irin wannan sakacin ba please mami Kiyi yi haƙuri ya dare maganar ne da alamun yana nadamar abin da ya aikata tausayin ɗan nata take sake ɗarsuwa a cikin zuciyarta ta ji tabbas lallai bata kyauta masa ba da ta mare shi domin ta san tabbas alhaji yana yi mata biyayya alhaji yana matuƙar yi mata biyayya baya tsallake duk wani umarni da ta bashi tabbas akwai war wannan shaidaniyar yarinyar ce ta ribace shi wannan shine abin da yasa har haka ta faru hmm, allah sarki ba ma alhaji bane yake da laifi zainab ce lallai hajiya asama'u san kan ya miki yawa allah ya sa ki gane gaskiya ki yi haƙuri mami ya sake magana muryarsa tana rawa na haƙura sai dai kamar yadda ka ce ba ka ƙaunar cikin nima ba na ƙaunarsa tashi mu je ɓangaren naku domin na yi wa tufkar hanci ba na so kowa ya san da maganar cikin mami ta kai ƙarshen maganar tana miƙewa tsaye kai tsaye bedroom suka nufa domin ba su ganta a falo ba Mami ta je fuskar ta ɗaure tamkar ba ta taɓa sanin wani abu shi dariya ba. Hararar da mami ta watsawa Zainab shi ne ya sanya ta ya eh, wata muguwar matsawa. Da sauri Zainab ta dafe cikin nata tana faɗin wash. Tsaki mami ta ja tare da faɗin cikin masifa. Ni ne naku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita, nake mana fatan mu kwana lafiya. kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku taɓa mana lakin wannan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa akan shirye-shiryenmu